This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dadol da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Jummai Ali tare da Grace Abdu da kuma sauran abokan aiki muke muku barka da hantsi. Bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji hayaniyar da aka yi wajen taron matasa da ake yi a Abuja, Najeriya. Za mu kuma dubi wani bangare na ziyarar da shugaba Barack Obama na Amurka ya kai kasar Ethiopia. Sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. shugaban amurka barack obama zai ziyarci shakuta kungiyar haɗin kan ƙasashen nahiyar afirka da ke birnin addis ababa yau talata bayan da ya ɗauki wuni guda yana mai da hankali kan ƙasar habasha da kuma rikicin sudan ta kudu shugaba obama ya gana da prime minister ethiopia hailemariam da selen a babban birnin ƙasar ranar litinin ya kuma ce kasashen biyu manyan abokan ƙawance ne a batutuwa da dama sai dai ya kira ga gwamnatin ƙasar habasha da ba manema labarai da kuma 'yan hamayya damar gudanar da harkokinsu ba tare da tsangwama ba a wani taron manema labarai da aka gudanar jiya litinin shugaba obama ya ce sun gaya wa juna gaskiya a tattaunawar da suka yi da prime minister ya kuma ce ba manema labarai da 'yan adawa dama zai kara wa jam'iyya mai mulki karfi a maimakon raunata ta a nasa bangaren mr hele mariam ya ce ƙasa basha ta himmatu wajen inganta harkokin kare hakkin bil'adama da kuma harkokin gudanar da mulki ya ce ƙasar ta ƙudiri aniyar bin tsarin demokuraɗiyya sau da kafa shugaba obama ya kuma mai da hankali kan batun yakin basasa a sudan ta kudu a jiya litinin inda ya gana da shugabannin ƙasashen kenya da habasha da kuma ƙungiyar tarayyar afirka kafin tattaunawar shugaba obama ya bayyana cewa lamarin sudan ta kudu yana ƙara muni ya ce shugaban ƙasar sudan ta kudu da kuma shugabannin hamayya suna taurin kai tare da nuna son zuciya a maimakon neman ci gaban ƙasarsu. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce safarar mutane na taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin duniya to amma kuma hakan na sawa ana wulaƙanta miliyoyin mutane yayin da wasu ke gani ana lalata da cin zarafin mutane a kusan ko'ina a duk faɗin duniya a rahoton da take gabatarwa duk shekara ma'aikatar harkokin wajen na amurka ta bayyana wannan al'amari a zaman aikin bauta na zamani inda ake keta haddi ko kuma cin zarafin mata da 'yan mata ta hanyar cusa su suna yin karuwanci da kuma tilastawa maza da mata da kuma yara yin ayyukan da ba a biyan su yadda ya kamata amma an biya su kenan. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce safarar mutane da kuma tilastawa mutane yin aikin bauta na zamani sana'a ce da ke samar da kimamin dala biliyan 150 a duk shekara ya ce ya kamata wannan rahoto da ma'aikatarsa ta gabatar ya zama kira ne na ganin an ɗauki wani mataki kuma ya yi kira ga gwamnatocin ƙasashen duniya da su ƙarfafa da kuma tabbatar da ana mutunta ƙa'idodin dokokin da aka tsara domin hukunta waɗanda ke aikata wannan mugun aikin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Turkiyya ta kira wani taron abokan ƙawancenta na ƙungiyar tsaro ta NATO yau Talata da nufin tattaunawa kan barazanar tsaro da ƙasar ke fuskanta da kuma hare-hare da jiragen sama da take kaiwa mayakan isis a syria da 'yan tawayen kurdawa a iraki ƙasar ta yi kira da a gudanar da taron ne ƙarƙashin ƙudurin yarjejeniyar kafa ƙungiyar tsaro ta neto na hudu da ya bai wa ƙasashe wakilan ƙungiyar damar tuntuɓa idan ƙasa ta hakikanta cewa yaucinta da 'yancinta na siyasa ko kuma tsaron ƙasar na fuskantar barazana. jiya litinin amurka ta ce ta haɗa kai da turkiya a yunkurin kakkaɓe mayakan isis daga arewacin syria wani abin da zai faɗaɗa rawar da ankara ke takawa a yaƙi da isis a wannan yankin wani jami'in amurka ya shaida wa kamfanin dillancin labarai cewa manufar ita ce kakkaɓe ƙungiyar isis daga yankin da kuma tabbacin tsaro akan iyakar turkiya da syria sai dai jami'in ya ce aikin sojan na haɗin gwiwa tsakanin amurka da turkiya ba zai haɗa da kafa dokar hana shawagin jiragen sama a yankin ba abinda da turkiya ta buƙaci a yi da jimawa masu lura da zaben da aka yi a ƙasar burundi da majalisar ɗinkin duniya ta tura sun ce ba gudanar da zaben cikin yanci da walwala ba a rahoton wucin gadi da suka gabatar a jiya litinin waɗanda suka nazarci zaben sun ce zaben da shugaba pierre nkurunziza ya lashe na wa'adin mulki a karo na uku ya fuskanci rashin 'yancin 'yan jarida sun ce a yayin da galibi an gudanar da zaben cikin lumana to amma yanayin yin zaben bai samar da kafar 'yanci da walwala ba shugaba pierre nkurunziza wanda ya lashe zaben da kashi 69 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada ya fuskanci cece kuce kan ko anya ko bai keta da tsarin mulkin kasar a wannan aniya tasa na sake yin wa'adin mulki a karo na uku ba masu hamayya da wannan mataki sun haƙaƙe a kan cewa neman wa'adin mulki a karo na uku ya keta ka'idar tsarin mulkin ƙasar da ya tanadi wa'adin mulki guda biyu da kuma yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla da ta kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar a shekara ta 2006 zanga zanga da aka ta yi na nuna rashin amincewa ga begen shugaban ya kashe akalla mutane 80 ya tilasta wa fiye da mutane 170 arcewa daga ƙasar. Wannan kikikakan ta kuma sa yawancin jam'iyyun masu hamayya suka ƙauracewa zaben, da ni dai Amurka da Birtaniya suka yi Allah wadai da zaben. daga ƙarshe adadin waɗanda suka rasu a harin bom da ƙungiyar alshabab ta kai ranar lahadi a otel nan da ake kira jazira palace a magadishu ya haura zuwa goma sha takwas jiya litinin ƙarin mutane biyar suka mutu da suka hada da wani ma'aikacin ofishin jakadancin ƙasar sin wanda ya ji rauni lokacin tashin bom ɗin ma'aikatan motocin agajin gaggawa sun ce masu aikin ceton rayuka sun kuma zakulo waɗansu gawarwaki hudu ƙarƙashin baraguzan ginin otel ɗin da ya rushe ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar samaliya ta ce membobinta biyu na daga cikin waɗanda aka kashe yayin da wani guda kuma ya ji mummunan rauni shugaban ƙasar samaliya hassan sheikh mahmud ya yi allah wadai da harin ya kuma yi alkawalin cewa za a sake gina otel ɗin ya la'ani kungiyar alshabab a matsayin kungiyar 'yan banga da wato mai yaudara da kuma masu karkatar da manufofin addininmu. Labaran duniya kenan kuka gama je. yau talata idan allah ya yarda aka shirya za a kammala taron kolin matasa da aka yi kwanaki uku ana yi a abuja najeriya to amma wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya aiko mana da rahoton cewa a zaman da taron ya yi jiya litinin an tada jijiyoyin wuya Yadda aka kaure da hatsaniya kenan a wurin taron ƙasa na matasan Najeriya da ake yi a nan Abuja. Hayaniyar dai ta samo asali ne akan shugabanci tsakanin matasan Arewa da na kudancin Najeriya, kamar yadda wakili daga arewacin ƙasar Abdullahi Aliyu Katsina ya shaida min. Abin da ya faru shi ne magana shugaban wanda kusan kowane lokaci shi ke da tasiri a abin da za a yi wanda zai kawo sakamako ingantacce. A hakikanin gaskiya 'yan arewacin Najeriya mun kasance mu muka fi ƙwararrun mutane a cikin cikin wani taro amma saboda wasu dalilika an yi kokari a satar shugabanci ta baya mu kuma mun ga cewa ba daidai bane ba a matsayin mu na yan arewa ba mu yadda muka juya ma wani al'amari baya ba sai wannan lokacin dalili kuma shine muna ganin cewa an ta yin kurakurai amma yanzu bai kamata a bamu shugaban da bai dace. Barista Aremu Oladotun Azan na zama shugaban matasan Yarbawan Najeriya kuma wakili a wannan taro daga kudancin kasar. Uh, ya ce irin wannan taro na matasa dole kowa na kare muradinsa kuma mu ma na kare muradinmu ne. Amma duk da haka za mu yi kokarin ganin an shawo kan wannan fitinar. Sai kuma ta babar shekarun wakilin jihar Yobe a zauren taron Dauda Muhammad Gombe da wasu wakilai daga kudancin kasar suka yi inda shugaban taron ya nemi shi wakilin matasan jihar Yobe bai zo ya kare kansa. ya ce ana fiye ne a shekarar 1987 a damaturu kuma dukkanin takardun shaidata suna tabbatar da hakan duba da yadda aka kaure da hayaniya yayin wannan taro wai shin yaya mahalarta ke ganin wannan al'amari sunana ambassador umar galadima wato jakadan kungiyar ah, matasa ta duniya renon ingila wato commonwealth christians ah, na'am gaskiya zan iya gaya maka cewa na halarci taro na matasa a wurare daban-daban a Najeriya, kai hamma dai wanda ba na Najeriya ba. Kuma duk taron da nake zuwa ya kasance muna ganin fuskokin da muka saba gani ne wanda ma zan iya ce ma wasu daga cikinmu in za a duba kamar yadda ita majalisar ɗinkin duniya ta kira matashi wasu mu ba matasa ba. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaba dai gaba dai matasa. An jima kaɗan za mu dubi kaɗan daga cikin shawarwarin da shugaba Barack Obama na Amurka ya yi da Prime Minister Ethiopia Haile Mariam a birnin Addis Ababa. To amma a halin yanzu a shakata da wannan waka ta matasa. Haka ne, ma sauraro kada a mance da cewa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The Voice of America. A yayin da shugaba Obama na Amurka yake yabawa rawar da ƙasar Ethiopia take takawa wajen yaƙi da ta'addanci a yankin gabashin Afirka, shugaban na Amurka ya kuma yi kira ga shugabannin ƙasar da su kare haƙƙi da 'yancin jama'a ƙasar su kuma tabbatar sun gudanar da harkokin mulki yadda ya kamata. Wakiliyar muryar Amurka a fadar shugaban Amurka ta White House, Aru Pande, ta aiko mana da rahoto a kan shawarwarin da shugaba Obama ya yi da Prime Minister Ethiopia a birnin Addis Ababa. Shugaba Obama ya ce mummunan harin da aka kai otal ɗin Jazira a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia a lokacin da ya sauka ƙasar Ethiopia a ranar Lahadi alama ce da ke nuni da irin barazanar da yankin ke fama da ita. Yesterday's bombing Ya ce harin bam da aka kai birnin Mogadishu a ranar Lahadi yana tunasar da mu cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar ƙungiyar Al-Shabaab babu abin da suke tayin saface mutuwa da kuma yin barna kuma tilasta kawo ƙarshen wannan al'amari. A saboda damuwa akan matakan tsaro ya sa aka shawarwari tsakanin shugaba Obama da Firaministan Ethiopia a jiya Litinin. shugaba barack obama shine shugaban amurka na farko wanda yake kan karagar mulki da ya kai ziyara a ƙasar ethiopia ya kuma yi alkawarin cewa amurka za ta taimaka a yakin da ake yi da masu zazzafin ra'ayi kuma ya yaba wa sojojin ethiopia da suke taimakawa wajen ƙoƙarin murkushewa da ƙwace yankunan da suke hannun 'yan ƙungiyar al-shabab ta ƙasar somalia shugaba obama ya ci gaba da cewa They have one of the most effective militaries on the continent. And as I noted in my uh, earlier remarks, uh, they are also one of the biggest contributors to peacekeeping. And so they're averting a lot of bloodshed. Shugaba Barack Obama ya ce rundunar sojan Ethiopia tana ɗaya daga cikin rundunar soja mai tasiri da ƙarfi a nahiyar Afirka, kuma ya ce kamar yadda ya lura a furicin da ya shayi a baya, rundunar kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda ta fi ba da gudummawa ga ayyukan kiyaye zaman lafiya a yankin. A saboda haka rundunar tana kawar da zubar da jini da rikice-rikice a saboda iya aikinta. A saboda haka ne kuma suke son tabbatar da cewa suna ba ta goyon baya da kuma taimakon da ya kamata. To amma kuma a yayin da shugaban na Amurka yake yabawa rawar da sojojin Ethiopia ke takawa a nahiyar Afirka. sai kuma ya fito balo-balo da batun yadda ake kare haƙƙi da 'yancin jama'a a ƙasar. Jam'iyyar Prime Minister Hali ce ta lashe dukkan kujerun Majalisar Dokokin ƙasar Ethiopia a zaben da aka yi a ƙasar, kuma ana zargin gwamnatin Prime Minister da laifin kama masu hamayya da 'yan jarida da dama da sunan aikin daƙila ayyukan ta'addanci a ƙasar. Ga abin da Prime Minister Ethiopia Hali ya faɗa akan wannan batu. We want to work on this issue. It's our concern. And, but uh, uh, something has to be understood that this is a fledgling democracy. And we are coming out of. Uh, uh ya ce suna son su ta ƙari wannan batu batu ne da su ma yake damansu ta amma kuma ya ce yana son a fahimci cewa wannan demokuraɗiyya da suke yi tana ƙoƙari ne ta fara koyon zama kuma ƙasa ce da yanzu take fitowa daga ƙangin mulkin kama karya na shekara da shekaru. A yayin da shugaba Obama ya bayyana gwamnatin Haile Mariam a zaman gwamnatin da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya kamar yadda ya faɗa a ƙasar Kenya. Gwamnatin ƙasar tana da sauran aiki na ganin ta mutunta wasu ƙa'idodin mulkin demokuraɗiyya. Haka ne yanzu dai nan misalin karfe uku da misalin minti ashirin da biyu ne na dare agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala ko farka barakatu sashen hausa da doa mai magana garba ibrahim da barmakafa azali mataimakin kungiyar boys of kasabu a hakika yan duk duniya wallahi tallahi ba wurin da ba inda yan majalisa suke yin abin kunya a duniya irin yan majalisar najeriya wallahi tallahi kuna kunyatar da mu musamman yan majalisar dokoki da yan majalisar wakilai duk duniya wallahi tallahi ba inda ake abin kunya da yan majalisun irin yan majalisun kunya da yan majalisun najeriya su ku tura mu suna mu mun tura ku ne domin ku wakilce mu ku gyara mana ƙasa ku tausaya mana ku taimaka wannan mutum mai gaskiya muhammadu buhari ba don ku zo ku gina alifin ku ba ba don wani neman mulki ba irin halin da najeriya take ciki ya kamata ku tausaya najeriya nan dan allah dan Allah ya kamata ku tausaya najeriya nan amma ku zo kuna ce wani damba a majalisa wannan abun kunya ya yi yawa wallahi wallahi wallahi wallahi wannan abun ne ya kamata ku gyara halin kun yi da mu da kuke a kasashen duniya wallahi wallahi ya isa saboda neman mulki saboda neman duniya ba dan ba dan ba kun shiga majalisa ne dan ku gyara kasa ba hirin kishin a cikin ko tuna yanzu in ku in su garin irin kasashen America da sauran kasashe wallahi akwai kasar da dan majalisa ya fi shekara ashirin sama da nawa yana yana majalisa yin aiki a majalisa yana wakilcin majalisa ba don koyon saboda ba wai dan ya shiga ne dan kishin aljihu ko dan neman iko da fatan za ku gyara halin da magana garba ibrahim azari sunana fatama su muhammad yanya a madadin kananan 'yan kasuwa na yankin yanya maraba dan Allah biya ka kuka na akan mai girma shugaban kasa a tausaya ma talakawa akan cin zarafin da ake ba. wallahi talakawa sun fara wannan gwamnatin mummuna addu'a kawai yadda suke wa waccan gwamnati kuma addu'a talakawa ita ta kau da waccan gwamnati da gudun gudunmuwar talakawa ana kwashe kayan mutane ana ƙonawa ba mu san laifin da talaka ya yi ba dan Allah BOA ku miƙa sakona akan shugaban ƙasa ya binciki wannan al'amari. Assalamu alaikum ni ne Muhammad Rabi mai kaza Benue Shemakode. Ina fatan ziyarar da muhammadu buhari zai kai kamaru allah ya sa ya zama alheri da 'yan najeriya da mutanen kamar lafiya ubangiji allah ka tabbatar ma da alheri allah ka samu zaman lafiya a ƙarshen mu mai magana muhammadu rabi mai kaza yana da najeriya to kafin mu gabatar da takaitattun labarai ga wannan Sashen Hausa na murya Amurka na farin cikin gabatar muku da wani sabon shiri mai suna himma ba ta gargo. Shiri mai ɗauke da cikakkun bayani kan rayuwar mutanenmu na kasashen Afirka da yadda suke samun nasara a sana'o'insu da ayyukansu a kasashen waje. Gaskiya wanda ke zan ne ne ɗan Afirka na farko da na fara samun wannan kyauta. Uwar rago ake wajaje, ta kuwa? Sai san barka. Rago rago bai taɓa samun bai taɓa samun wani ci gaba a duniya. Za ku ji hirar labarai masu ban sha'awa da ban mamaki da ƙarfafa gwiwa na gwagwarmayar da waɗannan 'yan Afirka suke yi da kuma yadda suke cimma nasara a fagen su na aiki ko sana'a. Wannan sabon shiri na Himma Bata Garogo zai zo muku ne kowace laraba shirinmu na karfe hudu na la'asar. Himma Bata Garogo. Babu To kafin mai sallama za mu kammala wannan shirin da takaitattun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama zai ziyarci talkwatar kungiyar haɗin kan ƙasashen nahiyar Afirka da ke birnin Addis Ababa yau Talata. Bayan da ya ɗauki wuni guda yana mai da hankali kan ƙasa Habasha da kuma rikicin Sudan ta kudu. Shugaba Obama ya gana da Prime Minister Ethiopia Hele Mariam da a babban birnin kasar ranar litinin ya kuma ce kasashen biyu manyan abokan kawance ne a batutuwa da dama ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce safarar mutane na taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin duniya to amma kuma hakan na sawa ana wulakanta miliyoyin mutane yayin da wasu ke gani ana lalata da cin zarafin mutane a kusan ko'ina a duk faɗin duniya a rahoton da take gabatarwa duk shekara ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana wannan al'amari a zaman aikin bauta na zamani inda ake keta hadi ko kuma cin zarafin mata da 'yan mata ta hanyar cusa su suna yin karuwanci da kuma tilastawa maza da mata da kuma yara yin ayyuka da ba a biyan su yadda ya kamata in ma an biya su kenan ƙasar turkiya ta kira wani taron abokan ƙawancenta na ƙungiyar tsaro ta neto yau talata da nufin tattaunawa kan barazanar tsaro da ƙasar ke fuskanta da kuma hare-hare da jiragen sama da take kaiwa mayakan isis a syria da 'yan tawayen kurdawa a iraki ƙasar ta yi kira da a gudanar da taron ne ƙarƙashin ƙudurin yarjejeniyar kafa ƙungiyar tsaro ta neto na hudu da ya bai wa ƙasashe wakilan ƙungiyar damar tuntuɓa idan ƙasa ta hakikanta cewa ɗiyaucinta da 'yancinta na siyasa da kuma tsaron ƙasar na fuskantar barazana. Masu sauraro yanzu dai nan kusan karfe uku da rabi na dare ne a agogon Washington DC. Kuma a nan za mu sallama da ku sai shirinmu na la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa madadin dukkan waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da wannan shirin. Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake fatar a wuni lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.